Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarin da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man dantani ga kanun labarin. A cikin labarun za ku shi sakamakon da hukuma ta bayar a kan tarzomar da ta shiga tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro za ku ji kuma furucin uwayen ɗalibai. A yau ne aka kammala atisayi ɗin sojoji na Flintlock shekara ta 2018. A cikin rahoton musamman za ku ji furucin wasu 'yan majalisa a kan amincewar da aka ma kudirin doka bisa al'amuran sadarwa. Tomadala yanzu kuma ga fasar labarin dalla-dalla. biyo bayan arangamar da ta shiga tsakanin ɗaliban jami'ar abdulmumuni ta yame da jami'an tsaro ranar laraba da ta shuɗe ɗalibai da dama suka jikkata aka kama kuma wasu Gwamnan yankin Yame Isaka Hassan Karanta ya wallafa sakamakon al'amarin zuwa ga abokanan aiki na talabijin ƙasa Tele Sahel ga fasar bayanin nasa. 91 étudiants ont été admis aka kai asibiti saboda sun shaki hayaƙi mai sa hawaye. Bayan wani lokaci aka salami 86 daga cikinsu Wasu biyar sun ji rauni, an kai uku a asibitin Lamorde, biyu a babban asibitin Yamai domin a yi musu magani. Cikin waɗannan biyun an sallami guda yayin da ɗayan ya bar asibitin domin ƙarin wani binciken lahiya. An kama mutane goma sha biyu a daidai lokacin da suke lalata dukiyoyin jama'a da na ƙasa. Majalisar tsaro ta jiha ta shinshina wa jama'an tsaro dangane da ƙwarewa da suka nuna a cikin wannan lamari. Majalisar na kuma tunatar da cewa a kullum za a yi aiki da doka kamar yadda take. Tana tunatar da iyaye nauyin da ya rataya a wuyansu na su gargaɗi 'ya'yansu kada su yarda a tura su cikin ayyuka na lalata. A gaida Asumana Shina. A yau da saye ɗalibai goma sha ɗaya na jam'iyyar Abdu Mumuni Tayeme aka gabatar a gaban babban alkali a cewar lauyan nasu Maitar Ahmed Mamman wanda yake karewa har yanzu dai ba su samu suna jira wato jujun ya saurare su. Mu tunasar da ku da cewa wannan ɗaliban da an kama su ne biyo bayan zanga-zangar da aka gudanar ranar 18 ga watan Afirka 2018 inda suke tambayar a maido abokansu ga ɗaukar karatu wanda zauren wato mashawartan jami'ar suka kora a watan Maris inda ya shuɗe. Da dama suka jikata an ɓannata kaya kuma da yawa. an kuma kama ɗalibai sakamakon fitar da ɗaliban jami'ar abdulmumuni ta yame suka yi kenan ranar talata shugaban kungiyar uwayen ɗalibai abdullahi adamu ya yi furuci akan wannan al'amari ga fasar abin da ya faɗa ta wayar talfo Mu ci gaba da labarun da inda sandika ɗin ƙasa ta 'yan kwantarage malaman bada karatu sagandari yau da saye sun tsunduma yajin aiki na kwanaki uku a faɗin wato a faɗin ƙasa baki ɗaya buƙatar su ita ce a biya su alawus ɗin watan maris 2018 ga bayanin da mu yahaya babban sakataren biron zartarwa na sinases ya yi wa asumana shina. yau wata ya mutu har wani wanda hito ya kai kwana ashirin abokanmu da ke aiki cikin lakuna na college da lise har yau ba su samu kuɗin su ba musamman malaman makaranta yan kwantaragi wanda kuma an san zaraica wannan malaman makarantar su ne suka yi kaso mai yawa cikin adadin malamai wanda ke karanta suwa a wannan college da lise to abun a sha shine ganin wannan malaman makarantar yau gwamnati ya ci gaba da manciya da alƙawalan da ya ɗauka da wannan malaman makaranta na ganin ya biya albashi lokacin da ya kamata a biya yashi kuma wannan gwagwarmaya an soma kenan za mu ci gaba da ta har ganin abokanmu an samu gwamnati ta sa su cikin yanayi na ci gaba da ba da aikin su bayan ma wannan zancen na biyan albashi zance wanda ya mahimmanci gare mu shine na ganin cewa an ɗauki abokanmu aiki sun zama malamai na dindindin sai ku gawarce mu da rashin samun wato furcin da shugaban kungiyar uwayen yara ya yi. A wani bangare kuma Ismail Saidu dan sanda ne da ke aiki a harabar tsaro ta CNS Agades a ranar talatan nan ne da ta shuɗe wasu miyagun mutane dauke da bindiga suka ɓalle shi har lahira kilomita goma sha biyar da garin bisa hanya da ke tahiya Arlit kimanin karfe shida na marece a cewar harabar jami'an tsaro na polis ɗin agades ya tafi ne ya kaiwa wani ɗan uwansa direba da motarsa ta ɓaci akan hanya abinci da miyagun mutanen suka saka masa harsassai daga jin labarin aka zuba tawagar jami'an tsaro domin killace kewayen da lamarin ya faru an kama mutum hudu dauke da bindigogi uku samfarin akad karanset da madaukin harsasai guda uku mota guda da kuma moto guda. Bukin kammala atisai na sojojin Flintlock na shekara 2018 a yau da saye ya gudana a sansanin jirage mai lamba 101 da ke nan yame sojoji dubu da ɗari tara da suka fito ƙasashe goma sha ɗaya na nafiyar Afirka da na ƙasashe goma sha hudu na nafiyar Turai suka halarci wannan atisaye na ƙasa da ƙasa tsawon kwanaki goma sha biyu. Ko kaka sakamakon ya kasance ga abin da ministan tsaro kalla mutari ya faɗi a kai ga fasar maganan. Yanayin aikin da ya wakana tsawon lokacin horarwa tare da abokaninmu na ƙasashe ƙawaye sai ƙarfafa mu na tunkarar duka wata barazana ta ƙasa da ƙasa. Wannan horon ya yi armashi na farko dai wajen da aka zaɓa domin tafiyar da horarwa kamar sashen na waga da ke cikin ƙasar Burkina Faso da Yamai, Walam, Tawa, Agades da ke cikin ƙasar Nijar. Duka wajajen sun kasance wajaje ne da suke fuskantar barazanar ta'addanci na zahiri. Mun yi ƙoƙarin kai dakarunmu na tabbatar da zahirin abin da yake wakana. A fuskar aiwatarwa, dakarun tsaro na musamman, musamman waɗanda suka halarci wannan horo sun yi aiki tare a cikin wannan lamari na gwaji. Waɗannan shama'an sun samu damar ƙara ƙwarewa a cikin ayyukansu da kuma girka haɗin kai na zahiri. Fassarara bayanin wato minista Kalamu Tarini kuka saurara. A wani bangare kuma makiyayin yankin Sahel na fuskantar halin rashin kwanciyar hankali a faɗar wata majiyar kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP. Zamantakewa tsakanin su da manoma ta gurɓace ga kuma yawan harin 'yan ta'adda a cikin yankin Sahel ɗin da kuma bisa cumfuɗar tafkin Chadi. Ga rahoton da Tarnan Fudai Ahmed ya shirya kuma Asumani Shina ya fassara. A yankin Sahel fari na kurar dabbobi da makiyayansu zuwa wasu yankuna masu cawa sosai, lamarin da ke haddasa rikici a fannin kiwo da ke iya kara tsananta matsalar abinci a yankin da ya yi rauni a sakamakon kasancewar gungunan mayaka masu kishin addini a cewar ƙwararru. A cikin ƙasashe da dama babu cawa sosai, sannan dabbobi sun tafi da wuri saɓanin yadda aka saba, wato a watan Oktoba maimakon watan Janairu, domin ba su da komi na ci, kamar yadda Mati ba Badio, shugabar mai kawo tallafi a fannin kiwo a yankin Sahel da ke da cibiyar cibiyarta a Wagadugu ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa AFP. A arewa maso gabas na Najeriya, yankuna da dama na fama da yawaitar rikici tsakanin makiyaya da manoma tun farkon shekara saboda dalilai na samun hilaye, ruwa da kuma wuraren kiwo, lamarin da ke haddasa mutuwar ɗaruruwan mutane tare da tilasta gwamnati bazar jami'an tsaro a jihohi da dama na ƙasar. Dabbobi da ke zuwa daga Nijar ko Chadi ba su iya isa yankunan da suka saba zuwa a kewayen tafkin Chadi saboda matsalar tsaro da ake fama da ita a wurin, in shi madam ba diyo. a gaida Asumana Shina da fassara. A jiya ne a can balbalin Kanal Olympia da ke nan Yame aka buɗa taron Mondo Block tsawon kwanaki uku aka taka rawar Festival Sahel Hip Hop. Wannan babban haɗuwa ta gama 'yan wasar al'adu, matasa, 'yan jarida, masu burkwanci, ɗaliban jami'a da 'yan wasar Festival Sahel Hip Hop. Mu saurari fasarar bayanin François Armel, 'yan Faransa, ɗaya daga cikin 'yan barkwancin. Je crois Na yarda da karfin matasan Afirka kuma na yarda da karfin wannan wasa na hip hop na yankin Sahel da ke kumshe da abubuwa masu muhimmanci sosai kamar takuduwar wake-wake na hip hop na Sahel da wake-wake na duniya. Abu na biyu shine wannan maudu'i na 2018 tsatsaran ra'ayi mai haddasa tashin hankali zuwa cirani buƙatar gaggawa ta samarwa matasan Afirka hanyar kyakkyawan makoma. Yau za mu nuna wani fim mai suna Mother Underground da aka shirya a kasar Madagascar. Fim din yana bayanin wasu mawaka matasa da ke samun ci gaba a cikin wani tsibiri mai fama da talauci sosai. Gobe za mu ga wani fim mai suna Mali Blues da ke kawo bayanin Fatumata Diawara 'yar kasar Mali da Ahmed Agakaidi da ke arewacin Mali. Za mu ga yadda waɗannan mawaƙa ke rayuwa da sana'ar su a cikin al'umma. Mun yi zancen duba tabi'o'inmu da tunaninmu daidai ne saboda al'umma na sauyawa. Abin tambaya shine tana sauyawa ne a cikin son rayukanmu. Ina ne take sauyawa ba da son mu ba. fasarar bayanin François Armel kuka saurara. To a kai kuma a yau da sahi ne wanda ya kirkiro tsarin ya gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari inda ya bayyana cewar gobe Asabar 21 ga watan Maris 'yan wasa goma sha biyu aka gayyato da za su nuna azakarsu. Studio Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A a Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. man sauraro labaru na zo muku ne daga nan studio Kalangu a birnin Yame anguwar Kwara Kano. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ranar Laraba da ta shuɗe, ‘yan majalisa sun amincewa ƙudurin doka bisa fuskar sadarwa na sauraro da kallo, da kuma ƙudurin doka mai kawo gyaran fuska ga tafiyar da aikin hukumar sadarwa ta CSC bayan zaben amincewar na tuntuɓi ɗan majalisa Mamman Shitu ɓangaren 'yan masu rinjaye da sumana sanda ɓangaren 'yan adawa ga kuma irin abin da suka bayyana mini. Mai girma ɗan majalisa gashi ku yi zaɓen amincewar doka bisa hukumar sadarwa CSA. Shin ko me yasa gungun 'yan majalisa naku na masu rinjaye suka amince da wannan doka? To kowane dai yana buƙatar daidaito, yana son zaman lafiya. Wannan kwanciyar hankali kuma ba ta tabbata a cikin ƙasa idan ba a saka waɗansu dokoki ba a fannin sha'anin sadarwa. Abu muhimmi shine duka waɗanda suke faɗa a ji a wannan fanni kama tun daga 'yan jarida hukumar csa da kuma mahukunta ga baki daya kowane ya kamata ya kawo tasa gudunmawa to ga shi ayar doka ta goma sha takwas ta baiwa shugaban hukumar csa damar ɗaukar waɗansu matakai eh kwarai da gaske wannan zancen ya kawo muhawarori da dama a majalisa inda idan wata matsala ta sanyo kai shugaba bai samun damar gayyatar duka mambobin csa domin ɗaukar matakai ana an ce shugaba csa yana iya ɗaukar wata doka ta wucin gadi sai daga baya kuma ya gayyaci mambobin sa domin tsayar da dokar ta dindindin. A takaice dai ba an ce wai an baiwa shugaba 'yancin ɗaukar doka ta dindindin a lokaci ɗaya ba. A'a yana da ikon ya ɗauki doka ta dakatar da waɗansu shirye-shiryen talabijin, amma kuma daga baya sai ya gayyaci sauran mambobi domin tsayar da dokar ta dindindin. Ina ganin wannan bai zama wata matsala ba. A nasa ɓangare ɗan majalisa na adawa Sumana Sanda, zaɓen wannan dokar wani tarnaki ne ga demokaradiyya da kuma ƙasar da take da 'yanci. A yau an baiwa mutum ɗaya cikakken iko na dakatar da wata kafar yada labarai. Ina ganin wannan kuma baya ne kwarai da gaske a tafiyar demokaradiyya. Sannan kuma yana haddasa haɗari akan abin da ya shafi tafiyar 'yancin 'yan jarida. A yau ana sa a kwatanta muna kafafen yada labarai suna iya kawo tashin hankali a tafiyar ƙasa. Alhali kuwa akwai kafafen yada labarai masu zaman kansu da suke faɗakarwa wajen tabbatar da labaru na gaskiya ga 'yan Nijar. A yau a cikin wannan tafiyar ana son kasara 'yan jarida ne. Ina ganin an shirya abin ne don haka ne 'yan majalisa masu mulki suka amince na zaben wani wannan doka bisa tauye 'yancin 'yan jarida. Da haka kuma muka zo karshen labarun da harshen Hausa a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare su, a nan ni naku ɗan badan da Alit Gungu Maman Ɗantani ke muku sallama sai ku tarbi wato eh, Balkisa Hamidu a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. An mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. Ku sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Ko ina a cikin duniya. ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.